inda bayan sun gaisa ne yake cewa daman gogo mun zo ɗaukan mairo ne take cewa tab jan jakar ubancan kai ma baka isa ba lokacin da na ɗauko yar mula a kashe kamar yar ƙadangarwa, na gama shan wahalar laulayinta yanzu kaga ta yi kalau ka ce za ka ɗauka to wallahi baka isa ba ka yi kaɗan mairo ta zo kenan ba zan ba ku ita ba ba gashi nan wani ciki ne da ita ba kware ni wannan ɗin ba yadda zai iya ja da gogo domin mafaɗaciyar mace ce su biyu suka jiwa suna ji suna gani suka baro mai ra'a hannun gogo. To a nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba. To haule sun dawo daga birni sun ci gaba da rayuwarsu da mai gidanta Modibo suna renon cikin da yake jikin haule. Hari kuwa lokacin ta koma wajen boka ta zube masa kuɗin tunkiyar da ta sata ta sayar boka ya ce yau to abin da na gano tunda su suna da tsari to za a jefe wannan tafiye-tafiyen da ya tsiri dole haƙuri ya dawo gida ya zauna idan ba shi da sana'a mai zai kashe mata har ta fanta ma irin yadda take so ɗin. Ta ce yauwa boka na gode a yi musu wanda abincin da za su ci ma ya rinka gagararsu. Ya ce yayi an gama jiki, ki sha kurumin ki ke dai. ya haɗa abin da zai haɗa ya bata ya ce ta je ta jefa a ruwa mai tafiya ta je ta saka ta wuce gida tana jiran tsammani kwana biyu da abin Allah ya aiko da modibbo kaddara kudaden da ya sayar da shanunsa a Legas ya ɗebo ya tafi sarin shanu da zai tafi da su Legas ɗin a cikin jeji ya ci karo da wasu majiya ƙarfi suka sumar da shi suka kwashe kuɗin suka bashi a sume sai da yamma 'yancin kasuwa sun dawo suka ci karo da shi yan garinsu suka ɗauko shi suka kawo shi gida hankalin haule tashi da yadda ta ga mai gidanta jama'a suka yi ta shigo musu jaje da allah ya sawaƙi haka ta yi ta jinyar mai gidanta har ya warke sai ya ci gaba da sana'arsa irin ta da sai da kaji ya yi zamansa a gida ya haƙura da zuwa Legas ɗin tun da babu jari. Haule ta haifi kacecin ɗanta namiji daga nan fa haihuwa ta buɗe musu sai da suka yi ‘ya'ya hudu har da mairo biyar mata biyu maza uku. Suna zaune a cikin rigarsu cikin rufin asirin Ubangiji. To mai sauraro wannan shine tarihin haule da mai gidanta da yaransu. To bari mai waiwai bini mu ga wace irin rayuwa mai da kakar ta suke ciki. sai dai kamar nan hari kuwa wata rana ta saci agwagwa aka kama ta aka yi mata dukan tsiya aka rinka yawo da ita a ƙauyen nan ana dukan gwangwani ana yi mata kiɗin ta saci agwagwa tana kuka tana komai yara suna ja mata ɗankwali manya suna dungure mata kai haka aka zagaye ƙauyen nan da ita ana ta Allah wadai da ita ta yi abin kunya. To tun daga rana hari ta zama mujiya a cikin mutane kiri-kiri fita ta gagare ta domin tana fitowa za a kama mata ihu ana harice ta sace agwagwa dole dun masifarta da faɗanta ta zama mumina ƙarfi da yaji to rayuwar mairo da kakata a ni kallo ɗaya za ka yi wa yarinyar ka gane tana cikin matsala da tashin hankali aino tana zaune a gaman farancin ƙosai kosan da duk ya bushe ya kandare babu wanda ke kula da kosan bare a zo a saya mai tuyar kosan gogo sai magana take yi wa mairo tana cewa mairo mairo amma ina mairo tana cikin dogon tunani gogon ta zuciya ta kai wa mairo duka tare da cewa to yar banza uwar miskilancin tsiya eh kina ji ina babatun surutu ki min banza kamar ba da ke nake magana ba zan bar mero ta yi ta kalli gogo ta ce gogo lafiya gogo ta ce ubanki na ce jiyar iska tunanin uban me kike yi da nake taimaki magana kika yi min banza ta ce yi haƙuri gogo ban ji ba ne ta ce to ni zan tafi gida ga ƙosan nan ki sayar ragowar ki yi sadaka da shi ni na tafi ta ce to gogo sai na taho mai ruwa tana zaune da faranti kusan a gaba har ta gaji da zama saboda kowa ya zo sai dai ya kalle ta ya wuce ta gaji da zama amma ita kanta ta san bata isa ta sadaukar da kusan ɗin gaba ɗaya ba tare da kai wa gwaggo cinikin wani abu ba ta san gwaggo da masifa da son kuɗi na Allah ya kawo wani a cikin mota ya hango a a gefen ta masu jiran sadaka ya tsayar da motar ya fito ya tsaya a kanta ya cike kirga kosan nan na nawa ne na ɗari uku da hamsin ne ya ba ta ɗari biyar ya ce rabawa almajirai ƙosan ta ce to bari na samu canji na kawo maka ta rike ɗari da hamsin za ta yi mu da shiru ba ta ce komai ba ta gama rabawa almajirai ƙosan ta naɗa kayan almajiran suka kwasa suka kai mata gida ta samu canji ta ɗauki ɗari da hamsin ɗinta ta kai wa gwaggo ɗari uku da hamsin. Ta ce yawwa ko kefa shi yasa nake tahowa na baki waje domin ganin ina wajen yakan hana wasu tsayawa su sai kosa amma da sun ga sai budurwa sai su saya su sadakar ya ƙare. Mai roba ta ce mata komai ba ta wuce ɗakinta ta kwanta da gingine ta ɗaga ƙasan katifar ta ta sa ɗari da hamsin ɗin ta san ko gobe za su yi mata amfani domin idan gwaggo ta bar mata ko sai ba ta bari ta wannan zaman kawo mata da aka kara samu da sadaukar da raguwar ba ta son nan zaman da take domin ta san kawai ita ake kallo gwaggo ta tsala mata kira da sauri ta ɗauki abinci ko ba kya jin ne ina ji uku kwanan ta dawo ɗaki ta buɗe dambu ne na masara ta fara ci ta ji da kamar ba za ta iya ci ba amma da ta ƙara min suya da yajin ƙosan sai gashi ta cinye shi har da da kwano ta yi alwala ta yi sallah a zahar ta yi sallama ta yi addu'o'inta ta ɗaga hannu sama tana addu'a Allah ya Allah kafi ni sallah halin da nake ciki Allah ka yi mana magani Allah ka aiko mana da manzon sauki Allah ka kubutar da ni amin ta yi kukan ta yi ne a kan da duma jan Chazbi. ko da washe gari ta yi tun asuba suka kai markaɗen waken suka zauna su ne kosai amma wani abin mamaki da gogo take yi duk yawancin 'yan unguwar da suke sayan kosan su yanzu sun daina cinikin kosan ya zamo sai dabara kawai da kame-kame sai dai masu wucewa kan hanya suke saya wasu su ci wasu su ce su bayar sadaka yau ma haka gogo ta tafi ta bar mairo da kwanan kosan na 400 wani ya bata naira hamsin ya ce ta bayar sadaka ita kuwa sai ta sadaukar da kosan gaba ɗaya na ɗari hudun saboda yadda ta ga yara suna zuwa tsaya suna kallonta suna dariya almajirai suka canja kosan suka kai mata kayan gida ta kwanci bakin zananta ta ciro wannan ɗari da hamsin ɗin canjin jiya ta hada da hamsin ɗin ta kai wa gwagwa ɗari biyu sai ta rike baki ta kama salati yau ne da na bar miki kosan naira ɗari hudu shi ne kamun kawo ɗari biyu ta ce to gogo ba ce kowa ya zo kalle ne sai ya wuce da ƙyar aka haɗa wannan ɗari biyu ko oh, ai zo ira me yasa aka ce masu ɗan ce mana? da ko wata mai ƙwasan ce ta fara a bakin layi ta kashe mun kasuwa kai ba mamaki domin ko biri ya so ya kama da ta yi waje tana 'yan surutunta sai ta ga wani saurayi a kofar gidan wanda da hadda shi a masu yi mata cinikin kosan ta ce yawa amiku ya na ga yanzu bakwa sayan ƙosai na eh ko dai wata sabuwar mai kosan ce ta fara a bakin layi ta kwace min kasuwar sai ku ce ba wani mai kosai da take yi ba dole a daina sayan kosan ki ba mutane sun daina ganin girman ki da hukuncin ki ta ce kai saboda ne, ya ce to kowa zan ki cinikin da ake yi miki baki da godiyar Allah sai da kika sa jikar ta lalace don ta kawo miki abin duniya to an daina sayan ko wasan kima tun eh, kika sa mai rata yi cikin shege sai kuka ta rafi kirji ta ce ni ina ga uban da zai dora mana shari ina zaman lafiya za ku yi min kage da ke ai ba kage wani da ke duk zancen da ake yi baki sani ba to jikar ki mai ciki ne da ita fito cikin gida tana rubutun fada tana shiga ta binciko ta tayo waje da ita fito munafuka wai cikin gida ke? shiga take ji ta ce ni wa ya gaya miki ni karya ake mu yin zuciya ta ce haba ni na san karya ne wa zai miki ciki shari ne kawai irin nasu mutane masu jawo masifa da ciki ko da yake ai dole su ce haka wani abin tunki aka da ka tara saboda ba ku iya cin abin duniya kaɗan ba idan kun same shi zo nan mu gani ta sa ta matsa cikin mai da ta sa yar ƙara sai ta samu ɗan kwali ta ɗaure mata cikin ta matse shi katama ta ce ai ya rabu tumbin haka kullum zai rinka yi miki tumbin nan mai kama da cikin ya rabu da ta rarrafa ta shige ɗakinta tana kiciniyar ɗauri cikin da gogo ta yi mata saboda yadda ta ji numfashinta yana ƙoƙarin ɗaukewa ita ko gogo tana ta surutai wallahi duk wanda ya kuma cewa kina da ciki sai an ci ta abu kazar ubansa ni na fi uwar munafuki iya munafunci da gulma masu sana'ar sa ido ba su da